Jama masu kalmu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin mu na sashen Hausa da zamu gabatar muku da shi daren Juma'a muna shida daga watan Rabiul Awwal hijira fin ya halitta daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan Satumba miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2023 ga mu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. idan mun soma da labaranmu dangane da ajinar shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta cnsp janar brigadier abdulrahman chani inda ina ne ya jagoranci zama na shawarar majalisar ministoci a fadarsa zaman ya samu halartar minister shugaban gwamnatin wato majalisar keton kasa ta cnsp ali muhammad lamin zain za mu zo muku da karin bayani kan muhimman batutuwan da aka tattauna yayin wannan zama na shawarar majalisar ministoci na wannan rana ta alhamis a ranar jiya ne wato shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta cnsp janar brigadier abdulrahman chani ta bakin kakakin gwamnatin gwamnatinsa kanal manjo amadu abdurrahman a kafar wannan tele sahel ne ya sanar da cewa shugaban kasa wato ya sa hannu kan wani kuduri na kafa wata hukuma da za ta gudanar da binciken kwakwab zuwa ga dukkanin waɗanda suka gudanar da almunda hana da kuma yin babakere da dukiyar wannan kasa ta mu ta ga bisa abubakar dauke da ƙarin bayani sa hannu akan wannan kudurin doka babbar alama ce ta nuna cika alkawalin da ya doka ma 'yan kasa a cikin jawabin da ya yi zuwa ga 'yan kasa a ranar 28 ga watan yulin da ya gabata inda shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdulrahman chani ya ce zai yi fito na fito da dukkanin waɗanda ke almundahana da dukiyar kasa su yi fafakere da ita da masu murɗe dukiyar kasa zuwa kan hanyar da bata dace ba da masu aikin cin hanci da rashawa. dangance da haka a cikin wannan kuduri an miƙa yuƙa da nama ga wannan babban kwamiti da aka girka domin zartar da aikinsa bisa ga ka'idodin da majalisar ceton ƙasa ta cnsp da kuma gwamnatin wucin gadi suka tsaida wannan kwamiti ya yi daidai da irin bukatun da 'yan ƙasa suka gabatar na ganin cewa an kwato dukiyoyinsu da aka handame a tsawon mulkin da ya gabata a ƙarshe shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa birgediya janar abu chani ya ce ya ɗau alkawali da shi da gwamnatinsa za su bi sau da kafa ayyukan da ya kamata wannan kwamiti na kwalda ya zartar ga baki ɗaya domin biyan bukatar 'yan ƙasa da kuma ƙwato haƙƙin ƙasa da tabbatar da ƙasa akan turba ta gari To 'yan kasa suka ji dangane da kafa wannan sabuwar hukumar da za ta gudanar da binciken kokob domin kwato dukiyar kasa da wato wasu suka yi almundahana da ita abokin aikin mu alhaji abakar bizo ya zagaya a nan babban birnin ya mai domin jin ayoyin 'yan kasa kuma galibinsu sun bayyana cewa wannan kwamiti shugabannin su komi su yi tsakani da allah domin ganin cewa an kwato kwato dukiyar kasa zuwa ga wasu da suka gudanar da baba babakere to a matsayin mu dai na 'yan kasa mu muna godiya muna marhaba da wannan kwamiti da aka sa basu wannan kwamiti da aka sa rama shine 'yan kasa suna jira amma abun da za ni kema 'yan kasa ba an sa kwamiti ne abun yana zuwa kamar dai wata guda wata biyu kwamiti kuma in an sa shi aiki zai yi zai yi bincike ya gani abin da kai wajenka aka samo ko lahani sai ya ce ka zo ka a maka in kana da waɗansu bayani da za ka yi sai ka yi musu bayani mai kakin a kai wajen jimalla kudi yana dauka lokaci mai 'yan kasa su gane haraka justice ba haraka ne kamar dai an kama barawo da kaya ba haka nan ne eh, shi justice din yana da lokaci kuma lokacin shi sawo gare shi kenan gwamnati yana iya sa a te kadan-kadan a yi shi me vraiment yanda mu 'yan kasa suna jira dinnan kamar dai nan da kwanaki a yi shi a'a abun nan yana iya dauko ko shekara ko shekara biyu ha eh, kenan abin da ake kira ma 'yan kasa su yi hankuri mai mutane 'yan inspector din nan su ne za su ta su bincike in sun bincike sai su kawo sai su ce ga abin da suka ke paske in ba a bincike ba ba a ce ma ko kana da kudin ka ba a ce ma ga kudin da ka sata sai an bincike a ce ga na gwamnati nan ga kana kenan sai an kire ka wannan kuma yana dauka lokaci don ifo ke 'yan kasa su san abin da suke yi ba abu ne suka zo kawai kamar dai wata guda wata biyu an kwace mutum kaya ba a kwace mutum kaya haka na me ana sa lokaci kadan me gwamnati kuma shi ma wajen shi in kwamiti din nan ana iya ba su muayen din nan su yi aiki da dare da rana dan abu ya ta yi cikin lokaci kaɗan oh, duk wannan dai wajen gwamnati yana iya sa kamar dai in ya sa muayen din nan kamar dai kayan aiki makomiti din nan suna iya wani su yi shekara biyu suna iya shekara guda a gama wannan vala mutanen da ana sa cikin komiti kuma ba ana sa ne don wannan e, kasa ne ake makariya ba don waɗannan sun yi banna sun yi abun nan ne za ka zo ka yi musu karya allah ya hana wannan abin da ka gani shine za ka hadi abin da baka gani ba baka gani ba wannan shine ni abun da nike so 'yan kwamiti din nan su san su yi aiki saboda allah su san gobe allah na tambayan su nauyi ne da an ratayo musu 'yan kasa sun ratayo musu kenan su yi aiki saboda gaskiya yau in an diba muna cikin masu gwagwarmaya wanda sun kai bakin iskadiri mun ce a nemo ma kasa hakin shi allah ya sa sai na ya ji shi kuma muna jinjina musu tunda sun cika alkawali sun ga mun cikin diskurin president da ya huta yace insha Allah duk da zai zai kwace ma kasa aikin shi kuma in Allah ya yarda duk abun da kasa suke so suna jin shi sun guda mun hanya sun guda da vraiment insha Allah za su aikata abun da sun cewa yanzu jan zan musu da harkan ta yanda sun kai mun gode kuma na jinjina ma mai ai hatara a sa kaman kai eh, ka sa wani zabe kuma ka sa wani shuwa kaman a ce wanga bai kamata wanga bai kamata aikin an kama shi duk wanda ya shahi cikin ta ga kama shi kama shi ba bambanci ka sa bambanci kuma a sa mutane masu adali wanda sun san Allah wanda sun ka vraiment sun san aikin su wanda suke nan yi sun san sun san su ne sun kasa kuma wanda sun sa da sun da hakkin kasa suna saman su hakkin ne hakkin kasa wuya gare shi kuma tana cikin tahiyan ma sai gani wani wanda kasa ma dan uwan shi ko wani wanda ya kama da shi ya cikin tahiya eh, a wannan ba ko da uwanka ne cikin tahiyan nan isa eh, da alaka ne ma hakkin kasa kenan zamu shi musu kenan daga nashi waje minister shugaban wato gwamnatin majalisar keton kasa ta cnsp ali muhammad lamini zain a yau ina ne ya gana da jakadan kasar wato belgium da ke cikin wannan kasa ta niger ya gane da shi ne a fadarsa a wannan rana kuma muhimman batutuwa ne suka tattauna yayin wannan ganawar. idan mun je a jihar maradi daga nashi waje ministan raya birane da kuma gine-gine salisu tsahiru adamu ya gudanar da rangadi a wannan jiha ta maradi domin ganin yadda ake gudanar da ayyukan da gwamnati ta kadamar domin gudanar da wasu a cikin wannan jiha ta maradi abokan aikin mu na jihar maradi musamman ma husaini na bako da nasiru na kakale na daga cikin waɗanda suka je domin wato gani. ita wannan ziyarar da minista ya kai a jihar maradi ga ƙarin bayani a cikin rahoton da suka aiko mana. tare da tawagar da ke raka mai baya a ciki har da gwamnan jihar maradi kwantarola jihar na 'yan sanda iso mamman ministan raya birane kula da hilaye da ingancin gine-gine salisu tsahir adamu ya fara da kai ziyara a titi mai tsada na farko da na biyu waɗanda suke a cikin unguwar zaria wanda a gina domin yaƙi da ambaliyar ruwa a wannan unguwa sannan ya ziyarci waɗansu tagwayen ramu masu barazana ga gidajen mazauna karkara a unguwar ta Zaria. Sannan ministan na tsara birane da ingancin gine-gine ya kuma ziyarci inda gwamnati ke gina gidaje don sayar ma jama'a wanda ake biya da guntu-guntu domin al'umma samu mallakar gidajensu ana kuma biyar wannan bashi ne ta hanyar asusun banki wato wurin farko da ake yin gine-ginen ana gina rukunin gidaje 200 yayin da wuri na biyu ake gina rukunin gidaje 100 aikin da minista ya yaba matuka akan yadda ake yin shi ta ka'idar kimiyya da husa'a ta ayyukan gine-gine irin na zamani. Ministri ya ba da umarni da cewa wannan aikin mu tsaya tsayin daka saboda mu ga an idashe da kamata. Ministri ya ba da umarni saboda bayan an aikin a ji hankalin 'yan uwa mazauna eh, garin muradi don su kula da wannan aikin da aka yi. Kun gani inda mutane suke zaune wuri ne mai matsaloli da yawa saboda hanya ce ta ruwa aka zo aka fi da wani ramun gwamnati wani nauyin zai yi fabi a kansu an yi dole kenan sai an kula da shi dauki wannan yawanin saboda mutane su amfani shi ana nema sosai wa nan maradi saboda su ba 'yan kasa dama ko ne samu gida na kanshi da mun ɗauki angajima mun ce musu yan Allah so za mu ci gaba da matsa ma'aikatan lamba saboda wannan aikin aisa da shi don amfanin talakawa Ministan ya kai ziyara a fadar uh, Sultan na Katsina na Maradi, inda ya kai mashi gaisuwa ta mai girma shugaban ƙasar Nijar, Brigadier General uh, Abdulrahman Tani da gwamnatinsa ya zarce a fadar uh, Sultan na Gobiyar Alhaji Abdu Bala Marafa, inda nan ma suka gana kuma ya kai mashi gaisuwa ta shugaban ƙasa Brigadier General Abdulrahman Tani. Sarakunan biyu dai sun yaba da wannan ziyara, inda suka yi fata ministan da ya kai gaisuwarsu zuwa ga shugaban kasar Nijar Brigadier General Abdulrahman Sani da gwamnatinsa akan kokarin da suke na ceto Nijar da kuma samun Nijar yanci. Wannan ziyara ce za ta kara taimaka ma hukumomin sanin wadansu matsaloli da birnin maraɗi ke fuskanta don ɗaukar matakan gaggawa na ceto al'umma daga barazana ta ambaliyar ruwa da kuma nuna kyakkyawar manufar gwamnati ƙarƙashin jagorancin Brigadier General Abdulrahman Sani na ceton 'yan ƙasa daga mawayacin hali ta kowane fanni. daga nashi waje gwamnan jihar da magaram na ci gaba da gudanar da rangadi a cikin ma'aikatu na gwamnati musamman ma na cikin jihar da magaram abokan aikin mu na jihar da magaram musamman ma kasu mutari da lawali usaini na daga cikin rakiyar wato gwamna sun aiko mu da karin bayani a cikin wannan rahoto ka kama daga reshen nan na gidan rediyo na jihar da magaram jrgz da ke kalkashin kamfanin rtn babban ofishi na ƙasa mai kula da sha'anin rediyo da kuma talabijin har zuwa ma'aikatar jiha mai kula da sha'anin kwadago da kuma sha'anin bariki bayan an ratso daga ma'aikatar jiha mai kula da sha'anin kasuwanci da kamfanoni da wannan reshe mai kula da sha'anin majalisar 'yan jarida da kuma wato wannan ma'aikata mai kula da sha'anin watsa dukkan waɗansu shirye-shirye na hanyar talabijin da ake kira da suna tdn teledivision du niger wanda da can ake kira da suna soy tv har zawa wato wannan reshe na ma'aikatar jiha mai kula da allowance na 'yan makaranta da ba su izinin damar tafiya wato daukan ilimi ko darasi a cikin kasashen waje da ake kira da suna anab gwamnan jihar da magaram tararkiyar shugaban majalisar mashawarta na jiha da kuma shugaban majalisar mashawarta na birnin da magaram da jami'an tsaro da mataimakin magatakarda na ofishin na gwamnan jiha da kuma wakilan jami'an tsaro daban-daban haka da wakilin mai martaba sarkin da magaram a dukkan wuraren da su kasance sun samu wato kyakkyawan tarbiyatu barkalla daga al'umma maza da mata alamar tabbatar da cewa suna goyon bayan majalisar sojoji domin ceton kasar nan dangance da irin kokarin da suke don neman ci gaban kasar nan tamu haka albarkacin wannan tattaunawa da aka yi kai tsaye gwamnan jihar da kusoshin ma'aikata da wakilansu daban-daban an bayyana mai wato irin waɗannan matsaloli da ake cin karo da su daga ciki har da maganar wato karancin ma'aikata da maganar karancin kayan aiki motoci da dai makamantansu da maganar karancin kuɗaɗe ko babu su san sama wajen zartar da wannan ko waɗancan ayyukan a dukkan wato waɗannan wurare mai girma gwamnan jihar da magaram ya yi unhwani da wannan dama domin tattaunawa tare da su kuma bisa kan wato fannoni daban-daban daga ciki har da maganar aiki tukuru da maganar haɗin kan 'yan ƙasa da maganar taimakekeniya da maganar mai da kowa kan aikinsa yadda ya kamata ya yi aiki dangance da nauyin da wato ƙasa ta shinhuda masa ba tare da wani katsalandan ba ba tare da waɗansu al'amuran siyasa ba babu zancen siyasa yau a cikin ƙasar nan tamu an soke don haka kowa gwargwadon halin da yake da shi gwargwadon ƙwarewarsa to ya kawo tashi gudunmuwa bisa kan aiki na ƙasa shi zai hudda mu daga cikin mawuyacin hali shi zai ba mu damar ci gaba ci gaba kuma mai ɗorewa a huskar gidan rediyo na jihar da magarama a ƙarƙashin jagorancin rtn gwamnan sha ya yi gaisuwa ta musamman ga kamfanin rtn saboda ɗumbin ƙoƙarin da suke wajen zartar da ayyuka dare da rana tun lokacin da kuma wato sojojin ƙasar nan tamu suka ɗauki ragaman mulki a cikin ƙasar nan tamu ya girgiza ma dukkan ɗaukacin ma'aikatan rtn damtse kuma ya yi fatan a ɗore haka kuma sauran ma ma'aikatu su koyi da irin wannan kyakkyawan wato misali daga bisani gwamnan jihar da magaram ya yi kira da babban murya zuwa ga dukkan daukacin jama'a a ci gaba da roƙon Allah madaukakin sarki tutal mulki Manta Shahu. sarki mai cikakken iko mai kowa mai komi domin lafiya da kwanciyar hankali wadata sabon arziki da damuna mai albarka su ci gaba da shinhuduwa a cikin ƙasar mu Niger mai cikakken yanci cikin ikon Allah sanar da kuwa karshe wannan ayari na gwamnan jihar da magaram da ke ran gadi cikin ma'aikatu daban-daban ya ci karo da malaman makaranta 'yan kwantaragi waɗanda suka kukansu dangance da wani rashin fahimtar juna da ke wakana tsakankaninsu da ma'aikatar post ta nan da magaram inda suke samun albashi nan take gwamnan jiha ya karkata akalar wato tawagar tashi yanayi ma'aikatar post inda nan take cikin iko Allah ya samu ya ciwo kan wannan al'amari wanda ya faranta ran dukkan daukacin waɗannan malaman makaranta 'yan kwantaragi na harkar tarbiyya nan da magaram. idan mun je a jihar difa inda daga nasu waje kwamitin nan da ke kula da kariyar yara ƙanana da kuma wato cin zarafin iya mata sun gudanar da wani zaman taro inda a cikinsa suka fitar da sanarwa na nuna goyon bayan su zuwa ga majalisar keton kasa ta CNSP yayin da suka mika godiyar su zuwa ga shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta CNSP janar wato brigadier Abdulrahman Chani musamman ma akan kokarin da gwamnatin za ta ke yi na ganin cewa ta kwato yancin wannan kasa ta mutu Niger ga karin bayani a cikin wannan rahoto da Abdulrahman Bukari ya aiko mana. Wannan zaman da aka tafiyar a nan cikin ɗakin muhawara na MG garin Difa ya samu ganin halarta da duka mambobin kwamitotin nan da ke kula da zancen kawo kariya zuwa ga yara ƙanana da kuma kiyayewa da cin zarafin ɗiya mata waɗanda suka fito daga angoyi daban-daban na garin Difa inda a cikin wannan zama suka kara kawo goyon bayan su zuwa ga magabatan majalisar CNSP a safin farko General da Brigade Abdulrahman Chani akan wannan kokowa ta neman 'yanci da mutuncin mu a idon kasashen duniya. Na farko ba mu da tsaro cikin ƙasa ba mu da isasshen ilimi ba mu da isasshen ruwan sha ba mu da muhalli gurin zama sannan ba mu da likita saboda kowa mu mata dai kun sani bayan wannan kuka ji ba. abin da ya kawo juyin mulki akwai babakere da dukiyan al'umma sannan akwai son kai akwai rishin shari'a akwai rishin kula da harkar noma da kiwo muna da kwai man fetur a Nijar muna da kwai karhen iranium muna da kwai gawayi muna da kwai zinariya muna da kwai sharbon amma ya kasance ya ce a duk duniya mu ne na kuta akan tsabar talauci wannan sojoji da suka dauki wannan kasar ragama kasar abin da muke so da su demokradiyyar ma kanta da aka fara ta tun ga katurbandu tun da katurbandu su muka yi taron kasa wanda ake kira da shi conference national tun da aka yi shi zawa yanzu mutane sun yi zaɓe so ɗaya so biyu so uku so hudu a zuwa auna a gani wanne ya gyara ma ƙasa kudi ba akwai waɗansu wanda su cimma guru suke so ba kan suke so ba kansu suke so sun wuta kasashen waje cikin gidajen radiyo suna so su bugi ƙasa ƙan ƙasa mai suka musu bayan Allah wannan abin ya muni wala na wala kwata da wannan alamari bayan nan magana ta ta ƙarshe saboda ina kira da ku waɗannan sojojin wa don mu suka zuwa ya kamata mu tashi mu tsaya faranshi da take cewa bata wuta daga Nijar Nijar ba department kin faranshi wace faranshi take zama da kin Nijar dan domin arzikin mu take take ci take sha suke kula da lakwal wuta ruwa noma da kiwo da ilimi da tsaro da komi duk makamashin su da suke ƙarya namu ne kenan dole in suna so su ta su bar mana ƙasar mu uku ba wannan ba mu daure wandan mu in kuma wannan ba mu daure wandan mu mu buga da su abin da yake wuta ya dade bai kone ba assalamu alaikum a ƙarshe dai wannan maza da mata na garin difa da kewaye sun kara jaddada niyyar su taraka magabatan majalisar CNSP a cikin dukkan irin kokowar da za su tafiyar don gyaran wannan ƙasa tamu. a ci gaba da wato goyon bayan da majalisar keton kasa ta cnsp ke samu zuwa ga al'umma na wannan kasa ta mutu a koda yaushe tun bayan ranar 26 ga watan yulin da ya gabata da wato gwamnatin shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta cnsp janar brigadier abdulrahman chani ke gudanar da ragamar wato ayyukan wannan kasa ta mutu al'umma na unguwar gamkale da kenan babban birnin yamai a ranar jiya sun fito kwansu da kwalkwatan su da suka nuna goyon basu 100 bisa 100 zuwa ga wannan majalisa yayin da kuma suka yi alawar dai zuwa ga dukkanin wato wato kasashen faransa da kuma wato amunansu da ke kokarin ganin cewa sun kawo tashi hankali a cikin wannan kasa ta mutu niger yayin da su kuma suka yi fatan zuwa ga wannan majalisa ta cnsp ta yi komi domin ganin cewa an kwato wato yancin wannan kasa ta mutu niger ga abin da ɗaya daga cikinsu ya bayyana wa abokan aikinmu. tun ranar 26 da watan julai da sozawa waɗanga ɗan albarka sun ka ɗauki iko sun ka amshe iko ga waɗance na don ba ɗan ƙasa ne ba don abin da mun ka sa mun ka gani kwansaye kashi 68 duka etaranje na kunnan mutane sun san da ba ɗiyan ƙasa na ba kashi 68 duka etaranje na an faɗi sunansu kowa ya sani kowa ya gani cikin duniya ba a taɓa gani ba har dunugu mai cewa ya kamuna hari bai da kwansayye na wata ƙasa can elize babu ɗan nijar ɗin da aka kwansayye ko akwai babu cote babu etaranje da aka kwansayye mun diba mun gani dan mu aka cewa a ɗauko wasu ɗiyan ƙasa ga mu ba mu da aiki mu ya zamne ai zan ba su jika ɗari bakwai bakwai mu ba mu da ko dala mu ya zamne mu ya fama da ɗari da ashirin ɗiyan gamkale ga mu sai shan kwaya ba mu da aikin komi jama'a wannan gaskiya ne wallahi dan shi mun ka tahi tsaye mun ka ce ba mu wanga iko mu ya bayan sojoji mayan gamkale mu ya baya gare ku mun gode muku Allah sa muku albarka to ma da lama su kalmar sauraron mu gaba ɗaya labaran namu kenan sai kuma gobe idan Allah mai kwa mai ya so yarda zan sake dawowa tare da ku dauke da su bi labarai fula amma a hali yanzu a madadin Alhaji Abakar Bizo da ya tsara wannan shirin ni da na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Sha'ibu da Bagi nake fata Allah mai kwa mai ya sake salam da alherin sa suba ta gari daga nan Tele Niger assalamu alaikum thank you